bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na 25 ga watan bakwai miladiya ta 2026 a wannan masallaci mai tarin albarka Jami'u Sa'id wa walidaihi masallacin da aka fi sani da masallacin Imam Muslim da ke wannan unguwa ta Sani mai nage yan rariya cikin karamar hukumar gwana jihar Kano domin ci gaba da gabatar da darasinmu na karatun littafin al'usul salasa um, a kitabun tauhid wanda muka yi wa take da rawdatul hidayati fi ma'rifatullah wa ma'rifatu huquqihi fi al-ibad sharhun ala kitabut tauhid wannan kuma shi ne mu na hudu wanda idan ba manta ba muna cikin bayani game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma'ana ban halarci jinsin mutum da jinsin aljan ba sai don su bauta min satin da ya wuce mun ce za mu magana game da jinsin aljanu jinsin mutane dai mu ne ba na jin akwai wani wanda yake buƙatar bayani akan mutum haka ne ko ba wanda yake buƙatar bayani akan kansa domin ya san waye shi ya san me makomarsa in yayi wa Allah ta'ala da'a ya kuma san menene makomarsa idan ya saba wa Allah hadafin halittarsa shine domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan bauta din Allah ta'ala baya bukatar komai a wajensa to abokan halittarsa waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan aya sune aljanu aljanu al'umma ce kamar al'ummar mutane wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa musu shari'o'i kamar yadda aka tallafa wa mutane. Allah ta'ala ya halicce su don su bauta masa kamar yadda ya halicci mutane don su bauta masa. Da aka kamar yadda a cikin mutane ake samun muminai ake samun kafirai, haka su ma aljanu a cikinsu ana samun muminai kuma ana samun ainihin wato kafirai. ana samun masu ɗa'a a cikinsu ana kuma samun masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ake samun hakan a cikin musulmai ina fata an fahimta a musulmai za ka ga muna da muminai muna da kafurai muna da masu ɗa'a ga Allah mutane na kirki na gari muna da masu saba wa Allah so su ma haka aljanu suke a cikinsu akwai muminai akwai kafurai akwai masu da'a wa Allah akwai masu saba wa Allah duk wannan nusus na Alƙur'ani da sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata kuma nasi na Alƙur'ani da nasi na hadisai masu karin yawa sun tabbatar da cewa kamar yadda za a tada mutane ranar aliyama a yi musu hisabi haka su ma aljanu za a tayar da su kuma za a yi musu isari a kan ayyukan da suka yi na da'a ga Allah ko kuma abin da suka aikata na sabon Allah kamar yadda za a yi wa mutane su ma haka za a yi musu Allah subhanahu wa ta'ala yake hataito mana a kan harshen su aljanin suke tabbatar da cewa a cikinsu akwai musulmai a cikinsu akwai masu sabawa wa Allah akwai waɗanda suke kan shari'a akwai waɗanda kuma suke tabbata waɗanda za su shiga wuta Allah ta'ala yake cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun kuma lalle tabbas a cikin mu da akwai musulmai waɗanda suka imani da Allah suka tafi da'awar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga cikin mu kuma da akwai waɗanda suke gujirarru waɗanda ba su imani ba waɗanda zuciyarsu ta kashe muka yi imani da Allah in muka duba za mu ga nassin alqur'ani ya nuna mana abu gurare da dama yadda aljanu suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam har sura Allah ta'ala ya saukar su kutum suratul jin aka kira ta da sunan surar aljanu sura da ake magana akan aljanu قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن inna sami ina ƙur'anin azaba. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا kaga Allah ya faɗa mana cewa wani ayari na aljanu sun ji karatun Alƙur'ani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake yi kuma sun yi imani da shi kuma sun yi alƙawarin ba za su haɗa Allah da wani ba sannan ga cikin suratul ahqaf إن الله تعالى يكتوى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجيب داعي الله فليس بمعجزة في الأرض وليس له من دونه أولياء هذا لما الله تعالى يا باب الأباري يدعى الجنوس كزوجيوة suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatu suka dauki wannan abin da suka ji suka imani da shi kuma suka koma yankin su na aljanu suka ci gaba da wa'azi kamar yadda mutane suke wa'azantar da junansu haka a cikinsu ana samun mominai kamar yadda ake samu a cikin mutane kuma ana samun kafurai kamar yadda ake samu a cikin mutane faman aslama fa ulaika tafarraw wa wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah kaga wannan ya rabauta ya samu shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne al-muslimuna sai Allah ya ce wa ammal qasituna fakanu li jahannama haqaba su kuma waɗanda suka ƙeƙashe zuciyarsu suka kafirce suka ƙin imani Allah ta'ala zai sanya su su zama makamashi na wuta kamar yadda waɗanda suka kafirta daga mutane Allah ta'ala zai sanya su a matsayin makamashi na wuta Allah ka kare haka su ma al'umma ce kamar mutane a cikinsu da akwai nagari akwai waɗanda suke ba nagari ba akwai muminai akwai waɗanda suke kafirai akwai masu ta'a ga Allah akwai waɗanda kuma suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala musulmai mun sani cewa Allah ta'ala ya yi tanadi na aljanna ga waɗanda suke masa ɗa'a, suke imani suke aiki na gari ya kuma yi tanadi na wuta ga waɗanda suka kafurce suka saba masa suka biye wa son zuciya to shin ina ne makomar aljanu waɗanda suka yi ɗa'a ina ne makomarsu waɗanda suka saba wa Allah ina ne makomarsu malamai sun yi a kan cewa kafirai daga cikin aljanu makomarsu ɗaya da kafirai daga cikin mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a wuta kamar yadda Allah ta'ala yi alƙawarin hakan ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل وأولئك هم الغافلون Allah ya ce wallahi sai mun cika wutar jahannama da da yawa daga cikin mutane da aljanu za mu cika jahannama da da yawa daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha Allah ce suna da zukata amma ba sa hansalta da zukatan nasu zukatan nasu ba sa bayyana musu gaskiya ballanta nasu ɗauka su yi aiki da ita wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da waɗannan idanuwan nasu wa azanun la na biha kuma suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya da wannan kunnuwan nasu Allah ya ce ula'ika kan an'ami suna nan kan dabbobi bal sun Allah ya ce amma sun fi dabbobi ma hauka da rashin tunani wa ula'ika kuma ghafilun Allah ya ce kuma lallai sun kasance ga kanallu kaga in muka duba wannan ayar ta tabbatar mana da cewa makomar aljanu kafirai ne ina shi ne wuta kamar yadda za a sanya musulmai kafirai za a sanya mutane kafirai su ma a cikin wuta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kare cikin suratul a'raf qala rabbukum fi ummi qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la anqadtaha حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخواهم لأولاهم ربنا هؤلاء يحضنون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل حكم ولكن لا تعلمون على أشي قال لقلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار za a ce da su ku shiga cikin wuta wadda wasu al'ummatan gabaninku su ma suna ciki mutanenku da aljani. ƙungiyoyi na mutane za su zo su dinga shiga har su shiga wasu sun riga su shiga haka ƙungiyoyin aljani su ma kafirai za su zo su shiga wuta kar su shiga wasu sun riga su kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha duk lokacin da wata ƙungiya ko wata al'umma ta mutane ko aljanu ta zo za ka shiga wuta sai ta la'anci 'yan uwarta wadda ta karar a cikin wuta kaga mu 'yan aljanna insha Allah Allah ya ce da mu taqiyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar mu in mun haɗu da juna aljanna shine salam salam salam سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار kuma musulmai sallama 'yan aljanna sallamar mu ita ce ne sanara. amma su sallama su ita ce tsinuwa da la'anta kullama ga sanat ummatun la hanat fukaha duk wanda ta shigo ta samu wata sai ta ce Allah ya tsire mu kuma sai ta Allah ya tsire mu ta idan tara su fi jami'an Allah ya ce sai har zuwa lokacin da za mu haɗe su gaba ɗaya a cikin wuta. Duk wanda ya saba wa Allah da wanda ya saba ce kowa ya saba. Ƙalar Ibrahim da Ulahu sai wasu a cikinsu su ce da wasu, Rabbana ya ubangijin mu ha'ula da abannuna waɗannan su suka ƙasar da mu a duniya. Su suka samu ka kafin ce muka ɗi maka ɗa'a. fa'adihim azaban bi'in minan na Allah ka linka musu azaba ta wuta Allah ya ce qala li kulli bi'in walakin la ta'lamu walakin la sai mu ce da su ai kowace linka mata azaba zami ba su sani ba Allah ala ka tsare mu daga shiga wuta Su da in muka duba nan za mu ga shi ma Allah ya tabbatar mana cewa makomar kafiran aljanu shi ne wuta kamar yadda makomar musulman aljanu kamar yadda makomar kakaman aljanu take to makomar muminan aljanu fa musulmai dai yin sani daga cikin mutane ba kuma su ita ce aljanna amma ina ne makomar musulman aljanu a nan sai malamai suka samu saɓani wasu suna ganin cewa musulman aljanu za su shiga aljanna kamar yadda musulman mutane za su shiga aljanna wanda wannan shine kauli wanda yake rajifi magana da ta inganci a wajen malamai wasu suna ganin ai musulman aljanu ba za su shiga aljanna ba za a mayar da su kasa ne kamar yadda za a mayar da dabbobi kasa to amma nusus na alqur'ani da hadisai sun tabbatar da cewa muminan aljanu za su shiga aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari da dukkanin wanda ya imani ya ji tsoron Allah ya aiki nagari na cewa Allah zai shi aljanna Allah ta'ala ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan dukkanin wanda ya ji tsoron kafuwa da ubangijinsa ta hanyar yin imani da yin ɗa'a da yin aiki na gari da Allah ta'ala Allah ya ce to na alkiyama Allah zai bashi aljannatai fa bi ayyi ala bi rabbikuma tukadiban to da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu suratul rahman da Allah ya magana a cikin wannan sura ɗin aya ta arba'in da bakwai. za mu ga Allah yana magana ne a kan dangogin halitta guda biyu aljanu da mutane shi sa abin da Allah ya faɗa ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuɗi, karyatawa ya ku ne da aljanna da haka anan da Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatani Allah yana magana ne akan aljanu da mutane duk wanda ya da'a yayi imani yi aiki gari? ya ji tsoron haɗuwa da ubangiji ranar alkiyama to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ainihin wato aljanna haka yadda muminan mutane za mu shiga aljanna in Allah haka su ma muminan aljanu za su shiga aljanna ina fata an fahimta sai dai malamai suka ce aljannar su daban da aljannan mutane mana bangaren su daban ɓangaren mutane daban ina fata an fahimta mutane ba za su gan su ba don ka su korata mu su ma kuma ba za su ga mutane ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a za su ga mutane mutane ne ba za su gansu su ba tunda shi aljani dama yana ganin mutum ai mutum ne baya ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna Allah ya ce shi shedan yana ganin ku shi da rundunar sa ta aljanu ta inda ku ba ma ganin shi suka ce su suna iya ganin mutane amma mutane ba sa iya ganin su ina fata an fahimta Allah ta'ala ya samu dace haka Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kan halitta jinsin mutane da jinsin aljanu ba sai dan su bauta ga wannan shine hadafi shine gaya na hadafi to amma in muka duba za mu ga a cikin mutanen da cikin aljanu ba kowa ne yake bauta wa Allah wani yana bauta wa Allah wani baya bauta wa Allah ina fahimta fahimta Allah kuma ya ce dukkaninsu bai halarce su ba sai ne, sai don su bauta masa. To sai malamai suka ce bautar da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a nan bauta ce wadda take ainihin wato iri biyu. Akwai bauta wadda take ɗau'ari ana yin ta ma'ana ana yi ana so kuma ana yi shi ne bautar da mummune suke yi su mummune suna bautar Allah ne ɗau'ad don suna son bautar saboda suna son Allah kuma Allah ya cancanci su bauta masa ina fata fahimta ya abudin Allah su gani wani alfahimta wannan shi ne ɗau'ad kafirai kuma suna bautar Allah amma sarrafa a kan tilas a kan gobe don ba yadda ba su sai sun bauta wa Allah ina fata an fahimta Allah ta'ala kuma ya tabbatar da haka a cikin alƙur'ani a gurare da dama misali Allah ta'ala ya ce wa afa ghayra dinin lahi yarghuna wa lahu aslama man fi samawati wal ardi awhan wa tarqan wa ilayhi yurja'un Allah ya ce afa ghayra dinin lahi yarghuna yanzu wani addini suke nema bacin addinin Allah walahu aslama man fi samawati wal ardh tare da cewa ga Allah dukkan halittun da ke sammai da kasai suke nika wuya au ko sun so wa tab'an ko sun ki wa ilayhi yurja'un kuma da su da Allah za su koma kaga anan Allah ya ce dukkan halittun suna miƙa wuya gare shi ko sun ki ko sun so wani miƙa wuya ne wanda yake ɗau'an na so shi ne miƙa wuyan mominai da Allah subhanahu wa ta'ala bautar da mominai suka ga Allah da yadda da mominai suka yi da Allah da ta'ar da mominai suka yi wa Allah wannan ɗau'an ne ina fata fahimta inda muna bautar Allah ne muna son bautar ba wani mumini da zai ce yana bautar Allah amma ya son bautar duk wahalar wannan bautar kuwa kana son ta ina azumi azumi yana daga cikin ibadu masu wahala kabar ci kabar sha bar kusantar iyali inda daga fitowar alfijir har rana amma fa san azumi ana san azumi zarta mutum ya sha wahala ya nemo dukiya ruwa rana sanyi amma a ce ka ware wani so ka ba wa mutane ba ya san dukiyarsa yana son dukiyarsa kuma yana son zai fitar don ya samu lada a wajen Allah kaga wannan ɗau'an ne amma saboda shi ne Allah ya halicce ka a kan wani tsari da yake so wanda kuma dole sai ka bi Allah a kan wannan tsarin da Allah yake so wannan shi ne bautar Allah tarhan kan dole ina fasa fahimta kamar yadda Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawqan wa tawqan wa dhilaluhum bil ghudumi wal asal da Allah subhanahu wa ta'ala kadai dukkan abin da ke sammai da kasar suke yin sujada ko sun ko sun su da su da inuwoyin su suna yin sujada da Allah kowace safiya da kowace yammaci Allah ya ce an masa sujada kaga in Allah ya halicci mutum akan tsari na ɗabi'a ko tsari na rayuwa in ka bi wannan tsari bautar Allah ce ina fata an yanzu ina wani ne mamaki a ce Allah ya tsara rayuwar ka bisa da tsari na cin abinci da tsari na sha haka ne ba za mu rayu ba duk da sai mun sha ruwa dole sai mun ci abinci haka Allah ya tsara mana duk lokacin da za ka ɗauki abinci da ci Allah ka san ka kace maka ko wani kace maka san ka taimaka, maka kuma Allah zai baka lada saboda ka ci abinci haka in ta sha ruwa tana jin kishirwa ta ɗau ruwa ta sha ta ji ta hantarka ta ji daɗi shi ma Allah zai baka lada za da ce da yi ƙarfi da rawar a duk wata ɗanyar hanta da ta kira da ruwa Allah zai ba wanda ya jika wannan hantar da na da ko da a ce hantar su ce mutum yana da iyali ya kusanci iyalinsa ya biya wa kansa buƙata kan sai yi ko amma sai Allah ya ba shi na saboda fata Allah ya tsara rayuwa ta tafi tafiyar da ita a kan yadda Allah ya tsara kuma menene ta'ar ya ga Allah kuma da wanda ke imani da Allah ba shi ma dole da ke tafi da rayuwarsa kan wannan tsarin da Allah ya sa ke nan dole ya yi ya yi wa Allah a tsarin albadan ya so ba duk kafircin ka ba za ka ce daga yau na daina cin abinci ba ba zan ƙara cin abinci ba ba zan cin abinci ba saboda ina son saba wa Allah Allah ya tsara rayuwa sai an ci abinci to ni kuma ba zan mai da'a abana ne cin abinci Allah ku ba mutum sati ɗaya sai ya koma da kansa ba wanda ke da wa'azi ko mutum ya ce ni daga yau na daina shan ruwa inda har Allah ya tsara rayuwar bayan sai sun sha ruwa to ni na daina shan ruwa ba shi 24 hours ba shi ba ba sai ya yi ruwa ya sha kaga ya yi wa Allah ɗa'a a kan dole ko ya ce ni daga yau na daina shakar iska na daina numfashi zan toshe hanci na zan toshe baki na ba zan fara shakar wata iska ba tunda Allah ya kaddara sai an shaki iska ni so nake tsara wa Allah ba zan masa da'a ba ba zan shaki iska ba akwai wanda ya isa babu kaga daukar alƙur'ani nan an yi wa Allah da'a an miƙa wuya ba dan an so a cikin dole an miƙa masa wuya fara kisa ina ta fahimta sannan Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi طوعا وكرها وبلادهم da Allah ta kai dukkan halittun da ke da sujada ko sun yi ko sun da su da a matsayin ka da mutumin da yake mutumin da bai imani da Allah ba ka ce ai sujada wadda Allah ya ce ai ita ce sujada da mutum zai dungura da goshinsa da harcinsa da tafukan hannunsa biyu da gwiwoyinsa biyu da manyan yan yatsunsa guda biyu na nafa wanda da kake sujjada a ya ce to shi tun da bai imani da Allah ba ba zai wannan sujjada ba to inuwarsa tana ne inuwarsa tana ne tana sujjada in yana tafiya wata wani lokacin zai ga inuwarsa a gaba wani lokacin ya danta a bayansa wani lokacin ya danta a dama wani lokacin ya danta a hagu sujjada yake yi ga Allah bai sani ba ya tafayyahu bilalun an yamin wa shamali sujjadan lillah Allah ya ce inuwoyin suna juyawa dama da hagu sujjada suke yi da Allah haka da dole sai an bauta wa Allah ko an yi an so gara ma ka bauta masa kana so din ka samu rabauta a kan ka bauta masa kana ci din kuma sannan ne ba za ka samu kuma a wajen Allah ba yana sababu shi yasa Allah ya ce awalan yarau ila ma khalaqa Allahu min shay shin ba ku ga abubuwan da Allah ya halitta ba nau'i nau'i na halitta ya tafayyu bilaluhu ala al-yamin wa shamail inuwoyin suna jikkitawa dama da hauni sujjadar lillah suna masu sujjada ga Allah wa hum suna masu kaskantar da kuma tana kaskantar da kanta kai da ba ka yi ba ka sani ba amma inuwa ka ta yi ina fata an fahimta don haka muminai suna miƙa wuya da zuciyarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nisantar abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana. Karurai kuma suna miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan dole ba don sun so ba sai don haka Allah ya tsara haka Allah ya kaddara haka Allah ya kuka ba wani da kuma ya isa ya bujire wa Allah su kwana kuwa tsara a wani tsara ya ka duk ta inda ka zai Allah Allah da kace an bauta masa dan haka da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutum da aljan ba sai su bauta mu bautar dole ce ko dai mutum ya yi yana so ko mutum ya yi ainihin wato baya shan ina fata an fahimta to shi ya sa a nan ɗaya daga cikin magabata imamu a rai rahmatullah yake cewa min al-ibadati ma yanfa'u wa minha ma la yanfa daga cikin bauta akwai wanda take amfanarwa akwai wata ba ta amfanarwa bautar da take amfanarwa ita ce bautar da mutum ya yi yana so ɗau'an kenan wadda ba ta amfanarwa ita ce bautar da mutum ya yi kamar hanzan ba yadda sai sai ya iska shari da kare Allah ta'ala wa la isa alkahu man khalaqa as-samawati wal ard la ba. in za ka tambayi dukkan safarai waye ya halicci sammai da kasai za ce ma Allah ne ina fata an fahimta haza nufin ibada wannan bauta ce ka yadda Allah shi ya halicci sammai da kasai bauta ce ko ka yadda bauta ce ko ba ka yadda ba bauta ce inda ka yadda da Allah a wannan wajen kaga wannan bauta ce suka yi wa Allah amma walaisa yantahu a shirka amma wannan kautar ba za ta amfanar da su ba saboda shirka A duka kafiran ƙurashawa waɗanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama gare su ai duk abin da za ka tambaye su na halitta mulki waye waye za su ce Allah ne haka ne ku ba ka bane ba sun ne da tauhidi ne a rububiyya Allah shi yake halitta Allah shi ke ba da arziki, Allah shi ke saukar da ruwa, Allah shi ke haddasa rai, Allah shi ke juya al'amura, Allah shi ke kaza shi ke kaza. Amma ba su yarda su kyauta wa Allah shi shi kaɗai ba. Da haka wannan yardar da suka yi da Allah shi ne mai kaza ne, kaza ne, kaza ba ta shigar da su musulunci ba tunda ba su kyauta wa Allah shi shi kaɗai ba. Ina fata an fahimta. Shi yasa malamai ce illa liya abudun na Allah ya ce ya halicci mutum da aljannar su bauta menene wannan bauta ɗin sai Abdullahi ɗan Abbas Allah ya fara mishi yadda da wasu daga cikin sahabbai suka ce illa mutum rubin da ubudiyya ma'ana sai dan su tabbatar mun da bauta ji Allah maɗaukacin sarki bauta a tabbatar da ita da Allah su wata ala shi shi shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce al ibada annan shine at tauhid illa li ya'budu ay illa li yuwahhidu li sukaitani a cikin bautar su kai wa Allah Allah shi kadai kai wa Allah ya ta shi kadai kai wa Allah ba ce shi shi kadai kai ne taimakon Allah shi shi kadai kai ne ma'agajin Allah shi shi kadai duk wani nau'in ibada ka wa Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ba tare da ta hada shi da wani ba ina fata an fahimta da haka wannan shi ne ibada shi ne ainihin wato bauta da muka haɗa wannan bayanin sai mu fahimci cewa ibada iri biyu ce kenan akwai ibada shar'iyya akwai ibada ne kauniya kadariya ibada shar'iyya ta shari'a ta shari'a ita ce bautar da mu ne muke yi wa Allah sallah azumi zakka hajji hamdin ka duk waɗannan anwar ibada din shine al-ibada shar'iyya abin da Allah ya shar'anta wa bayi na bauta kuma suka tarba suka yi shi'a ibada qadariyya kuma shi ne abin da Allah ya kaddara tsarin faruwa zai taɓa a kai wanda ake jin wannan tsarin ake yi wa Allah za a kurai kawarsu shi ne ibada kauniya ko ibada mai kadariya ina fata a fahimta don haka illa ne ya kudu yana ɗauke da ma'anoni da dama bauta ɗin da aka ce mataki na farko na bauta shi ne kaɗaita Allah. Ita ɗauki ta'arifin bauta da aka rufi da bauta, malamai sun yi ta'arifi da dama. Shekul Islam Ibn Taymiyyah a kafin yin da rahmatullah yake cewa al'ibada ta ismul jami'a bi kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yace bauta suna ne da ya haɗe komai dukkan wani aiki ko wata magana wadda Allah yake so ya yarda da shi sawa'un asili wannan aikin yake ko a koyi wani wannan ne bauta abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi abin da Allah yake so ya yarda da shi kamar sallah Allah yana son sallah ko Allah ya yarda da sallah bal yana daga cikin abubuwan da Allah ya fi so fiye da kuma shi ne sallah babu abin da yake kusanta bawa da Allah subhanahu wata'ala kamar sallah duk cikin ibadun sallah ce kawai Allah ya ce ya raba ta da su guda biyu duk abin da kabuka Allah zai ba cikin ta ina fata fahimta kamar azumi Allah yana so Allah ya yarda da shi yardar da Allah ya yi da shi da son da Allah yake masani ya sa Allah ya wajata wa kowace al'umma azumi tun da cikin annabi Adam ba a san mace ba sai azumi ba ya yi ayyuhan annabiyina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun da Allah baya son azumi zai ce ko ta al'umma ta yi sai ce saboda son da Allah yake wa azumi ce na sani duk wata ibada da bawa zai ya san ta. كل عمل لابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجدادي Allah ce kowane aiki da ka na ɗan adam ne nasa ne in banda azumi shi wanda nawa ne Allah ya ce ni zan da sakamakon sa Allah bai faɗi sakamakon azumi ba amma an faɗi falalolin a cikin hadisin muslim hadisin Abdullahi dan Umar ban manta ba za Allah yake cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bainahu wa bainan nas sab'ina khalifa babu wani bawa da zai yi azumin rana ɗaya saboda Allah ba ce sai Allah ya nisanta tsakaninsa da jihar na tsawon shekara saba'in azumin rana ɗaya kaga Allah yana so zakka Allah yana so karatun alƙur'ani Allah yana so istighfari Allah yana so salatin Allah yana so zikiri Allah yana so kaga duk wannan bene ne ibadu ne wasu na aiki wasu na magana waɗanda kuma suke a zahiri amma a faɗi ne fa imani ibada ce imani da alma, imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar lahira imani da ƙaddara wace to duk waɗannan su ne abin da ake kira da bauta shine al'ibada da Allah ya halicci bayi domin ta. To amma wata ibada ce ibada da ta fi kowace shi ne kaɗai ta Allah. Domin duk waɗannan nau'ikan ibada suna biyo bayan kaɗai ta Allah. Shi ya sa malamai da dama suka fassara illar ya abudu da yi wasu ne. Ma'ana ban halicci mutum da aljamba sai dan ainihin wato su bauta ba ina fata an fahimta a hadisin muhazu da jabal Allah ya tsara mishi yadda hadisin yana nan a cikin sahihi za mu karanta shi a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya muhaz innaka ta'ti qauman min ahli alkitab sani zaka je wa mutane mu abu tarihi yahudi da nasara ko manzo Allah ya ce da awwala ma tad'ukum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah in ta je abu na farko da za ka fara kiransu su aikata shi ne su shaida babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah shi shi kaɗai wa annan Muhammadan Rasulullah a ga aka fara kiransu zuwa gare shi tauhidi sai manzo Allah ya ce fa in kun kafa'uka in suka yi maka a'a suka yarda za su kafa ta alfa فأعلم الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أشي هي صلى في أجل في أسد التحمى با صلى في زكاة يشي فإن حقوك لذلك فأعلم إن الله افترض عليهم صدقة تبخض من أجل أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ذاك باع وجوه ولا تأبع وتركاوا باع ينزكى في أجل في أسد التوحيد هذا التوحيد شيء يتنقى yasa duk annabawa za mu ga abin da suka kira mutanensu mataki na farko shi ne tauhidi Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu tawhid mun aika wa kowace al'umma musu dan ya mun ta da bauta wa Allah da kuma kaurace wa tagut ta gaba ɗaya su kenan annabi nuhu Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذروا قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه حسيت ليك هذا عداوة وإلى عاد أخاهم قودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره haka samu dawa wa ila samin qasahu salihah qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa ila madyan qasahu shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa dukkaninmu ubanmu ɗaya ne iyayenmu mata da suka bambanta malamai suka ce abinda da annabi yake nufi shine abin da suke kira a kai guda ɗaya ne kuka shi ne tauhidi iyaye mata da yake sun bambanta kuma shi ne shari'o'i shari'a wannan annabin daban shari'a wannan annabin daban shari'a wannan annabin daban amma da shi ne tauhidi ba a ƙasa shi sa kowane annabi za ka ga fushinsa ne idan an taɓa Allah za ka ga fushinsa in an haɗa Allah da wani shi yasa malam zai gaya mana yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dinga toshe duk wata kafa duk wata hanya komai yan kanta da manzan Allah ya ce in ya batta bai toshe ba za ta sa mutane su yi sharka akwai babu da malami a cikin littafin yake babu himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallama ibad tauhid wa saddihi kullu tariqin yusalu ila shirka babu irin kariyar da manzon Allah ya dawo tauhidi sallallahu alaihi wa sallam da yadda manzon Allah ya dinga toshe kowace ƙasa da ya san za ta kai mutum zuwa ga shirka dan haka illa li ya'budun malamai suka ce illa li yuwahhiduni ina fata an fahimta shi yasa Imam Al-Kalbi alaihi rahmatullah yace shi wannan tauhidin da Allah ta'ala ya halicci mutane da shi yace kowa fa yana yin tauhidin nan mumini yana tafiji kafiri yana tafiji an fahimta to me yake nufi da mumini yana tafiji kafiri yana tafiji sai ya bambance ce illa annal mu'mina muwahhidun fi ar-rakha'i wash-shidda yace shi mumini kowane lokaci mai tauhidi ne a halin tsanani da halin kwanciyar hankali halin yalwa da halin matsi ne koyaushe mai tauhidi ne ina fata an fahimta ya ce wa amma kafir shi kuma kafiri fayuwahiduhu fi shiddati wal bala yana tauhidinsa ne a lokacin da ya shiga tsanani ne lokacin da ya shiga bala'i dunan ni'mata war raha ba za ka taɓa samun sa yana kafe Allah a lokacin da yake cikin ni'ima da cikin yalwar arziki ba kace shine bambancin ya ce me dalili shine faɗin Allah maɗaukacin sarki wa idza ghashiyahum mawjun da da'awu Allah mukhlisina lahu din yayin da suka shiga cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta taɓa cikin dare jirgin ya fara tambal tambal sai su ambaci Allah suna masu tsarkake addini a gare shi daidai ne faɗin Allah ta'ala wa idza rasabu fi turki da'awu Allah mukhlisina lahu la'in an jaita na min haƙo lanakunan da minan mummini kun sun shiga jirgin ruwa igiyar ruwa ta kaɗa suka tabbatar a hannun Allah suke yanzu sai suka ɗauki Allah ɗin ce ya Allah in ka tsiratar da mu ba mu mutu ba za mu imani da kai za mu kaɗaita ka amma Allah ce fa idza najahum ila al-barri idahum yushrikun kun aka tsiratar da su kuma kuma su ci gaba da shirka su ibn Umayya Allah ya fara mishi yadda kafin ya musulunta lokacin da aka yi tafi Makka yana daga cikin waɗanda hatta ranar kuma Makka sai da ya ɗauki takobi ya yi kuɗin yaƙar annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi ya buɗe Makka Safuwa shi ya gudu ya tafi Jidda ya hau jirgin ruwa da niyyar ya gudu Habasha haka bayan an gama lodi jirgi ya ɗau hanya an yi nisa an shiga tsakiyar teku kawai sai jirgi ya fara tabbal tambal ana cikin zahabi a nagar fatula ya kawata a cikin fiyarwa ana mai dubala ibn kasir da ya kaka a cikin tafsirin sa ban manta ba to sai jirgi ya fara tabbal tambal lokacin da ya fara tambal tambal duk wata dabara da za a yi a seta jirgin ya ci gaba da tafiya normal an yi amma a biya gagara sai jagororin jirgin suka kira ga mutane suka ce yanzu abu ɗaya ya rage mana a koma isuwa ga Allah domin Allah ne ta kai zai iya tsirtar da mu daga wannan musulma, sai aka kuma kiran Allah aka dinga kiran Allah aka dinga kiran Allah kafin wani dogon lokaci Allah sai ya sita komai jirgi ya ci gaba da tafiya sai safuwa ya ce cewa idan har lokacin da aka shiga tsanani da matsi za a kira Allah ya ce to tabbas Allah ya cancanci a kira shi a lokacin da aka cikin yalwa da wadata sai ya dawo makka ya je ba annabi sallallahu alaihi wasallam a kuri ya imani kalbi ya ce wanda shi ne bambancin tauhidin mumini da tauhidin kafir shi mumini kowane lokaci kiran Allah yake shi kuma kafiri yana kiran Allah ne a lokacin da ya shiga cikin ainihin wata musiba ya shiga cikin tsanani ya rasa yadda zai Shekul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya fada ya yi magana game da tauhidi yake cewa qalatil qur'an fi ghayri mawdi'i Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani a gurare da dama sai budu rabbakum ku bauta wa ubangijin da ce bi ma khuliqu min ajlihi Allah ya umarce su da abin da dan shi ya halicce su budu rabbakum اعبدوا الله اتقوا الله ce a gurare da dama Allah yana cewa ku bauta wa Ubangiji, ku bauta wa Allah, ku ji tsoron Allah. Ya ce wa taqwa kuna bi ma'anar ibada. Ya ce taqwa a nan Allah ya ce wattaqullah Allah yana nufin ku bauta wa Allah. Ya ce idan ma kuli kuli a ajri. Ya ce da haka Allah ya umarci mutane ne da abin da ya halice su dan shi wa qad amarakum bima da ku. ya umarce su da yin abin da saboda shi ya halice su wa arsalar rusul abin da saboda shi Allah ya aika manzanni bizalika akan duk wannan tauhidan yace shi yasa Allah ya ce ba laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu at-taghut yace Allah ya halicci mutane da yan bauta ومعلوم أن هذه الآية واضحة بينة في بيان التوحيد ابن تيمية أبني سنني وأن الآية أنا بيان للطول قوي أخذ التوحيد شوا شيني دليل الحديثة أبو دشي الله يسوق الدل تتفل أبو دشي الله يسحيك أين وطو منظلي فشوا هذا المعنى هو الذي قصد بالآية خطأ Ka ce za ka tsaye babu kokonto wannan shine abin da ayat take nufi وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه wace wannan shi ne fahimtar malamai da baki ɗaya kuma shi ne abin da suke kuma hujja da ayar kansa wa huwa anna allaha ta'ala khalaqa al-insa wal jinna وهو أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل أن يحققوا العبادة yace shine Allah bai halicci mutane da aljannu ba sai don su tabbatar wa da Allah subhanahu wa ta'ala bauta yace shine hikimar halitta sai yace wannan yayi kama yayi kama da fadin Allah subhanahu wa ta'ala وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله cewa kuma ban aika wani daga cikin manzanni ba sai dan a yi mishi da'a da izinin Allah yace idan ibaatul rasul hiya al-hikmatu min al-islam yi wa manzanni da'a shine hikimar aika manzannin dan sai kai musu da'a za ka tafi abin da suka zo da shi ka fahimce shi kai aiki da shi in ba kai musu da'a ba ba za ka saurare su ba ballantana ka ji me suke faɗi ballantana ka karɓa ka fahimta ballantana ka yi aiki da shi Ke sa Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ban aika wani daga cikin manzanni ba sai dan a yi masa ɗa'a da ita nan Allah domin yin da'a ga manzo Ɗa'a ne ga wa ne ga Allah man yuta'a rasula faqad yuta'a Allah wanda wa manzo da'a to babu shakka ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a yace sun maƙadi taƙaɗu wa la taqa yace amma wannan da'ar da Allah yace wasu suna yin da'a wasu kuma ba sa yin da'a ina fata an fahimta ya ka kamar haka ne tauhidi ma wasu suna yi wasu kuma ba sa yin tauhidi ba sa ta Allah madaukake sarki amma da ce wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan lallai tabbas mun aika wa kowace al'umma manzo li ya'budu alibudu Allah dan su bauta wa Allah wajtanibu taghut su kuma nisanci taghut wannan ita ce aya ta biyu da malam ya kawo mana ayar da Allah ta'ala ya ce wani laqad ba'athna kulle ummatar wasu lallai tabbas mun aika wa kowace al'umma kulli umma kowace al'umma ya ke nufi da al'umma wani tawaga ta mutane da suke rayuwa a wani waje an fahimta su ne al'umma al'umma kuma tana zuwa da ma'ana mutum ɗaya jagora an fahimta mutum ɗaya wanda yake jagora sai a kira shi da umma kamar yadda Allah ya kira annabi Ibrahim da al'umma ko inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun minal mushrikeena shakiran li zuwa karshe Allah ce lallai tabbas annabi Ibrahim ya kasance jagora ne qanitan lillah mai tsananin tsoron Allah wani lokacin kuma umma ta kan zo da ma'anar zamani wadda ba da ummati ana unabbiukum biha nawa nawa ne daga cikin al'ummatai waɗanda na baku da su ina fata fahimta haka umma a cikin alkur'ani tana zuwa da matsaloli da dama ba wai na guda ɗaya ba har kalmatul qur'an suke wannan yana daga cikin mu'jizar alkur'ani daga kalma ɗaya ta zo da ma'anoni daban-daban nan ma'anarta daban can ma'anarta daban can ma'anarta daban malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akwai wani littafi a hudu wanda bayar na wani malami da ake kira sa ya mabari a yau da sun bayana da suka albarki da su neme shi irin waɗannan ayoyin na ƙur'ani ya kawo in ya ɗauki aya zai ci ta zo a cikin alƙur'ani su adadi kaza na farko sura kaza ta zo da ma'ana kaza na biyu sura kaza aya ta kaza ta zo da ma'ana kaza na uku sura kaza aya ta kaza ta zo da ma'ana kaza ina fata an fahimta da haka Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul kowace al'umma mun tura mata manzo an ibudu Allah wa tajtanibu at da zai umarce ka da ta bauta wa Allah ka kuma nisanci ɗagoki. Manzanni wasu ne daga cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda Allah yake zaɓar su daga cikin mutane, mutane ne kamar kowa. Sai dai matsayinsu da darajarsu da kusancinsu da Allah ya ɗara kowa, ina fata fahimta. annabawa da manzanni mutane ne kamar kowa amma matsayin da darajar da kusancin a wajen Allah sun ɗara kowa su Allah yake kaɓa sai ya aika wa mutane saboda a cikinsu suke tare suke da su sun san su sun san asalinsu sun saba da su me hikimar hakan don su fi kowa fahimtar abin da suka zo musu da shi. Da Allah ya ga dama, ba zai aiko mana mutane ba sai aiko mana mala'iku. Amma Allah ya kuma mana mala'iku tsoro da razali ma zai ba za mu fahimce su ba. Wane ne ke da kai mutum ɗan uwanka? In Allah ya ga dama, sai samu wani ifritun minar jini ya ce shi ne ban ku. To amma za a fahimce shi ba za a ɓarce shi da aka sai Allah ya zaɓi mutane sai ya tura wa ‘yan uwansu mutane su ne manzannin don su kira su zuwa ga bautar Allah. Allah ya ce, kulli umma, kowace al'umma, tare da cewa akwai al'ummatan da kuma ba a aika wani manzo da wata da'awa ta tauhidi a kan su ba su gadon wannan da'awar su kai an gane da nake nufi akwai al'ummar da su tauhidin gadarsa su kai ba a aika manzo don ya tunatar da su ba su ne daga kan annaba adam alaihi salam zuwa kan annabi nuhu alaihi salam an samu tsawon ƙarni goma shekara dubu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ibn Kathir da Fatullah ya kawo haka cikin al-bidaya wal nihaya ya kawo a cikin asul anbiya cewa tsakanin annabi Adamu da annabi Nuh alaihi salam an samu ƙarni guda goma duk ƙarni ɗaya kuma shekara ɗari kaga tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu shekara dubu aka samu annabi Adamu shine Adam na farko a cikin halitta na farko Allah ya halicce shi a tsari da fitira ya san me zai yi wa Allah ya san me Allah yake so ya san me Allah baya so inda Allah ya ce wa Allah ba adam al a kullaha sanar da adam komai Ya ka annabi adam da yake ya bauta wa Allah kansa da jikokinsa ya koyar da su bautar Allah haka suka dinga bautar Allah yadda ya koyar da su ƴaƴansu da jikokinsu su ma suka zo suka gada ya taɓa kunnansu da ɗinsu ɗinsu su ba suka zo suka gada haka abin ya ci gaba da tafiya haka waɗannan al'ummatan gaba ɗaya ba a tura musu manzanni ba amma kuma an samu annabawa a cikinsu domin su ci gaba da ilimantar da su ina fahimta amma dai shari'a da suka rayu a kai ita ce shari'ar san su annaba adam an samu annabi shehu alaihi salam ne na annabi adam bai zo da sabuwar shari'a ba amma ya yi tajididin shari'ar ma'aikinsa bayan sa an samu annabawa da dama amma dai a ce wannan manzo ne ya zo da shari'ar da za ta kore ta annabin manzon da ya gabata ba a samu ba sai bayan shekara dubu a kan annabi nuhu alaihi salam shi fa Allah da ya tashi maganar wahayi ya ce inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di lallai mun yi maka wahayi kamar yadda muka yi wa nuhu wahayi da kuma annabawan da suka biyo bayan sa kaga inda akwai wani manzon kafannin annabi nuhu to shi Allah zai ce inda a ce annaba adam manzo ne da aka aika da Allah zai ce inna auhayna ilayka kama auhaina ila adama wan nabiyuna min ba'di to amma ka shi annabi ne ba manzo ba an sanar da shi duk abin da ake buƙatar manzo ya sanar tabbatawa kawai yi, ba ce an yi masa wahayin komai ba domin babu wani nasi da ya ce ga mala'ika ya zo wa annabi adamu da wani wahayi ina fata an fahimta amma annabi nuhu fa ya shi qur'ani ya tabbatar hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama su tabbatar da annabi nuhu shine manzo na farko wanda Allah ya aiko mutane zuwa ya aiko shi zuwa ga mutane saboda a lokacin annabi Nuhu ne aka fara shirka tsohon wancan shekara ta hudu ba a shirka amma ana sabon Allah ana laifuffuka manya da ƙanana don har kisa an yi kayan annaba Adam Qabil ya kashe Habil واتل عليه نبأ ابن آدم بالحق إذ ni, قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك kuma ya kashe shi ɗin da haka ana laifi ana faɗo, amma a hannu Allah ta'ala da wani ba a yi ba sai lokacin annabi Nuhu alaihi salam wanda insha Allah ta'ala wannan ayar ita ce wanda zamu tashi kan sati mai zuwa idan Allah ya kai ko ce nan da sati biyu sati mai zuwa ba mu da karatu na gaya mana asabar ɗin farkon wata ba mu da karatu saboda ni ma ina zuwa nawa karatun ina fata an fahimta da haka sati mai zuwa ba mu da karatu sai wata asabar ɗin in Allah ta'ala ya amince asabar mai zuwa ina da zai kasance uku ko hudu ga wata ko ɗaya ga wata ɗaya cikin cif ma ina makaranta da aka babu karatu sai asabar ɗin ta zagayo bakwai ga wata kenan ko kan wata wata insha Allah ta'ala zai yi kana ko abin da nan da ne Allah ta'ala ya hada mu a baki daya wanda ni kuskure Allah ta'ala ya yafi min ya yafi mana baki daya bi hadu ta ruki faya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa allahumma sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh